Four. Three. Da buba. Ba kamu ba kenan nufin ki? Inna lillahi wa ina Lafiya! Wannan wani irin ɗan iskan yaro ne haka? Na gida! Na gida! wa ina ilaihi raji'un. Na gida! Mana basira kawai. Ko kuma ce, san shi zama wani na san lillahi wa ilaihi ta ta ta iska ne ba. in dai aka ce sabo ne hmm. akwai daɗin ci to kuma baka sani ba nawa hmm? kaji an ce ma kurci ma wadati haka ne gashi dai hankalin shinkafa ta sauko ta sauko ni zan gaya maka ko ta sauko <laughs> kuma aka ce idan damina aka ce an ruwa da kankara hmm. aka shuka wake an ce za su yi 'ya'ya mai kyau da kuma 'ya'yanka da yawa zan yadda ba sai na je gidansa an biya ni na. Yanzu abin da za mu je gidansa idan mu gaya ma umman shin bata yadda ba sai mu je gurin mai gari. Subhanallahi, dan ladiya na ganku da sanduna. Wallahi buba muke nema. Buba kuma me muku haka kuke neman shi? Abin da buba ya mana bai musaltuwa Da Allah ina zamu ganshi. gan Yanzu nan ya fasa min tulu yayi nan. Zo mu wuce ka. inna lillahi wa inna ilaihi wani irin yaro ne wannan umar mutunci haka yanzu a ce saboda Allah da mutunci na a garin nan da kima ta a matsayina na liman yaron nan ya zo ina alwala ya buge ni amma ba zai iya juyowa ba ya bani haƙuri Allah ka shirya mana zuri'a kama mun kama kama kama ita kama ita sai ka biya ni sai ka biya ni kwaina wallahi ai na san gidanku sai na je har gidanku na same ka sai na gaya miki ni ai ubanki ne wajen takuna da taurin kai ko aya kan hasiya inda zaki shiga kawai in ji ɗar wuta kina shiga wuta gabana zai yanke wani reges hasiya kenan ai ki kwantar da hankalinki kin san mutumin naki buba da naci duk inda yake qur'ani yanzu zaki gani to to to to ga dan halak nan a'a har na ga miki jarumi ne ai dalmi ne buba. Ya'a, maza. ha Hasiya, hasiya. Na'am. Ta ci wuya na ci wuya. Haba, sai ka ce wacce ta shiga gasar tsere? To ba ga kala kada ba? To ai ko tsere kake? Ƙurani in ka kama wannan kaza ba, ka san ka yi asara. Ka ringa faɗuwa ke. Ka ringa faɗuwa. Buba na gode. Sai ka zo an jima ko zan baka abin daɗi. Sai an jima. ina ganin kaza waya an jima za ta baka abin daɗi ba ɗaya ka goma gudun ka a kaza kar ka damu kar mu je kawai ya zan yi damu mu je kai me ka taɓo ne madiga ina jin yau kwana bakwai kenan ina gaya miki magana guda ɗaya amma ki har yanzu biki zartar min da komai ba kan magana yariyan nan na ce ki gaya mata lallai lallai lallai ta fita daga sha'anin yaron nan amma biki gaya min kin gaya mata a ta ce da ke ta fita ko ko a'a ko ko dai ga dai me ake ciki bikin mu yuru kin kyale ne ni fa ba kyale ka nayi ba to ta ta yi ka yi hakuri za ta gani ta duba ta yi kokari ta gani in za ta iya rabuwa da wannan hmm, za ta gani ta yi hakuri ta duba ta ga kamar mai zancen ban gane me kika ce ba na ce ta ce ka yi hakuri za ta duba ta gani to kokari ta ga ta rabu da shi to duba a gurin ta yake kenan ni da na dubo kenan gaba ɗaya kawo mahaukata ne ni kenan bai dace ba na a duban nan gaba za ta yi nata duban kenan sannan ta kuwa idan ya dace shi kenan ta abin da take so kenan ba wato abin da nake so ba ko gida wannan fa soyayya ce ba fa wani abu bane ya hada su kauna ce ke yanzu gaba ɗaya kenan ni wato ba san soyayya ba sai yanzu yarki ita ce take da hankali da tunanin ganowa yanda soyayya take ko a yan mu ce dai ai to to tunda ya ta ce da ni ba da umarni yake gaya mata mace ba ta haihuwa sai da namiji ko alhamdulillah saboda haka kai kai ne mahaifiyar. ni ce mahaifiya alhamdulillah a yakin san kokari na da ne na farko hi ne kokari ba nata da take so za ta yi na karhe ba daga ki ji wallahi wallahi wallahi kin ga uku kenan idan bata yanke yawara ta hakura da yaron nan ba to zan ɗauko tsinuwa daga Allahumma ta tsini in kai ƙarfi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin ji na ga miki da bakinka zaka aibata da da bakinka to da a wannan daga ranar da ka haife ta nake mata har zuwa yanzu ai addu'a baya yawa to to ni na iyayi ni na iyayi ta mai tatsuniya an zo ta mai tatsuniya an zo kurun kus a dai gaya mata ta fahimta ko kuma in ba haka ba ke kin ga irin abin da kika jawo min da ko kin gani dai ko to ni ba ruwa na. tsab ina iya cire hannuna in baki da ke da mahaifinki dan kin san duk abin da babanki ya niyya ba fasawa zai yi ba saboda haka in kin ga dama ki canza an baki ga dama ba ba ruwana wallahi ba zan gaba Assalamu alaikum Salamu alaikum. Ai ko da rai ko bare yau. ah kai wallahi hmm? ya ji. Dan kuka mai jama uwarsa jiba. Salamu alaikum. Alaikum salam. Kai waye? Fito man. Shine. Shine. Shine. Ajali ya kira ai ko ba ciwa ta. Wannan kiran mafarautan kai mu mamarin ku ji. Mu fa yaki ma aka zo ana yin sa. Eh. To rabuwan mu da mutane abu ne mai wahala. Haka ne. Mun saba yanka hukunci. Yep. rana ɗaya rana dubu rana ɗaya ta mai kaya rana ɗaya ta mai ka hannu yau rana dubu rana ɗaya ta abuwa kai ba iskanci muka ce kai mana ba tunda ka gamu da wannan jajayen kayan ka san ba wai ba yin kanmu bane mu kai kala mai marika yadda kake wa mutane iskanci mu nan manya ne suka turo mu kai da ganin mu da wannan shigan ka san ba yin iska bane mu je mu je mu je mu je

ranka ya daɗe na ce su yi haƙuri tunda yanzu muna wurinka za ka yanke hukunci mun gode wa Allah ko ka ce ya eh, gaskiya ne kai buba kai baka kyauta ba ka taka doka ka fada har gidan mijin ladi matarsa tana tankaɗan garin to ka ture ta ka zubar da garin mun gode wa Allah kuka ce Allah shi ne haka ne haka ne dan tallaka ne domin a garin nan wanda diya irin wannan sai mu masa hukunci ko dan waye ko ko dan wani haka yake ko ya halin mai Allah na gode wa Allah Allah shi ne abun godiya kuka ce Allah shi ne abun godiya haka ne yalla bai ina da magana ranka daɗe wannan yaron yaro ne ƙarami shagalaf kuma yaron nan bai taba aikata laifi ba sai a wannan karan a kashi nan gurin ina nema masa afuwa a kyale shi ranka dade in ya ƙara yi to sai a mau duk hukuncin da ya dace <laughs> Allah ya taimake ka ai dai inda dan zaki yake zaki ne domin ba a canja masa zane kuma shi tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke duka yanzu misali bayan Allah inda kuɗi aka kawo na aka ce za a raba ka Allah sai na faɗa sai a ce za a yi haƙarin ya babba gaba ɗaya za a kwatsa kowa baya ce mutum ne saboda haka ne laifin da i laifin da hukuncin da za a yi masa kana dubi girman ubansa ko sa kai sha sha sha kai sha sha sha su su sha sha sha baban lutiya wai saka cikin nan wai saka wai saka wai saka kai ne mai garin kaga ni ba da kai nake ba kuma to dan a ba maka magana ba to ina ruwanka maka magana ba wallahi ne zan cuji mutum billahi alazim kar ka dauka na kudi kake na gode wa Allah ya fada Allah ne abun godiya kace Allah shi ne abun godiya haka ne ai abin da kake faɗa wannan gaskiya ne ba sai ka maimaita ba wannan yaro wannan yaro da kake ganin shi yana da kunnen ƙashi kuma tun da ya taka doka to doka sai ta taka shi gaskiya ne kuma ai hukunci ba ƙarya ba ne kai da kake magana akan wannan yaron sau nawa ana kawo mana ƙaran sana dannewa muke yi saboda adalci ya tabbata kuma haka ba ne kuka ce gaskiya ne saboda haka wannan zamu mu masa hukunci daidai da abin da ya aikata a yau saboda masu tunani irin nasa ga sunan duwa tsatsaye canja tunani kun ji abin da nace haka yake ranka dade kuka ce haka kai daidai daga yau wannan yaro buba ne na masa hakuncin bulala ashirin ashirin kace ina neman masa sassauci ranka dade kai ashirin kai dade baya harshen da mu baya baki biyu baka ga hukuma ce take magana bane ba wai ta ka ke yi ba ba shawara yake nema ba ina gaya umarni ne yake zartarwa yake bayarwa kace dan waye kai umarni kake bayarwa ba wai shawara kake yi ba na gode wa Allah Allah shine abin gode kace Allah shine abin gode haka ne ina hauni Allah ya taimake ka a tashi a tale wannan yaro na'am a zumbuɗa masa bulala a suburbuɗa masa bulala har guda ashirin. Ashirin? Kuma a tabbatar na ji ƙaran. Da ni zan kirga da kaina. Na kada da kisa za a yi. In ka ƙara magana wallahi za a haɗa da. A ɗan kamo shi. A kamo shi. A kamo shi. Kamo shi. Auni miji. Ban ji ba. Ban ji ba. Ɗaya, ɗaya, ɗaya. Uku. Na laure. Idan ka sake magana. ne raka In ka sake magana to hakuncinka yana hannun inuwa. Abin da ya ce ai ma shi za a yi maka. A dawo farko. Ɗaya. Be. Akko. Banji ba banji ba banji ba. Kace. Haka. ci gaba da bulala na gode wa Allah ah! a cikin mutane a rake ne ga tunda ka ce kai ba za ka ji magana ba kaɗan ka gani ke yanzu bakinki ba zai faɗi alkhairi ba to bakin ki eh, ya sami danyen kashi danyen kashi ma na gobe na safin wanda za ka yi hmm. buba ba a hankali sannan yi masa buba hmm? Hmm? a ci da wannan hular da wannan abu ban sa ka ba ban sa ka ban sa ka ba ai ni aka tara a cikin mutane aka yi wannan tajara aka doke ni sannu hakuri za ka yi buba ina ba wannan maganar aiki kan ma ka fara kiɗi ramuwa ɗaya bayan ɗaya zan rama ma kome ba hankali ba hankali ya silgi na'un mm, buba hmm, ka san wani ana labarinsa abin ni wanshi gwaska baska eh, abin ni yake wani mai yanke wa mutane hukunci idan suka cuci mutane ya je ya ɗebo musu kuɗin su ya kawo musu wani mai sa fuskar dodanni to wannan mutumin irin shigansa nake so mu yi mu je mu wani hukunci wa mai gari ki <coughs> mai garin buba ni ban ga laifinka ba yadda ya ma hukunci ka ji zafi kuma lalle kana ganin kana da damar da za a ba a rama to a ba za ni mai gari yanzu mu an jima da daddare mu je mu shirya mu je mu karɓo aran kayan ko kuɗi ne na mutane zan je in sato ko a gida ne zan sato ko su inna ne ko kuɗin baba ne zan sato mu je mu ba mai kayan mu zo mu ɓoye kawai sai mu samu lokaci gobe da daddare sai mu shiga ina tsakiyar bacci mu je da bulala mu zane shi da ni da kai da shashasha. yawwa laraba laraba lokacin sallah ya tashi assalamu alaikum mai gari wa inna ilaihi haula wa la quwwata illa billah mai gari salamu na kace na ce salamu alaikum ahun alaika salam na goska Shugaban hukumar zartar da hukunci mai zaman kanta ta kasaran ka ta baki ɗaya. Kace. Ba na maimaita magana na faɗa so ɗaya sai dai bula na ta maimaita. Naji, naji, naji, naji. mai gari duba da yadda kuke ɗanyen hukunci da kuma yadda kuke mulkin zalunci a wannan ƙauye naku muka samu labarin komai ne muka kawo maka ziyara mm. musamman. Ah, kace. Oh! ba na kuma maimaitawa kamar yadda na faɗa ma a baya da Allah da annabi kaska ka yi min rai kar ka kashe ni inda kar ka kashe ni akwai sauran buri a raina gaskiya ma ya kisa sai ne sa a kashe ka ko kuma ya saka kadamu sawa su sarrafa ka tamkar yadda ake sarrafa dama yayin da aka so amfani da ita kace ba na maimaitawa idan ku kuma tambaya ta kuma to jikin ta kaura zai na asa na ji na ji mai gari duba da yadda ka yanke wa buba ɗan gidan malam na laure bulala ashirin a matsayin hukunci haka ne yasa muka ji labari tiryan tiryan mu ma muka yanke maka hukuncin bulala hamsin a cikin bulala hamsin akwai gyara akwai alakoro akwai kuma ribar kafa na wahalar da mu da kuka yi zuwa wannan kawai za ku zama ɗan mulalai sai ku yi ta sakamar ah. na gode maka na gode na gode wa Allah gwaska na gode maka kai ma gwaska inda dai ba za ka kashe ni ba kace kace ko daga kafa ko kuma rangwame kace wato Allah na Wait, oh, oh, oh, Wait, Kai Buba. Kana jina. Ina jin karan kai Na ce buba. Ina jin karan kai Abin da yasa na ce ka zo nan. Hmm. Tun da aka halicci garin nan da iyayenmu da kakanninmu da suka yi mulki suka bada baya. Ba a taɓa samun mai garin da ya yi abin kunya irina ba. kuma ya kamata buba ka gane A da na ce yi maka bulala ashirin na sani wannan ita ta sa min wannan abu ko to in Allah ya yarda buba ni dai ni dai mai gari na baka dama kai abin da kake so a garin nan in Allah ya yarda ni ba zan ƙara maka magana ko amma ranka kai daɗe ina da sharaɗi kace ina da sharaɗi kace ina da sharaɗi in kana magana ka riƙa kallo na don kalli bakin ka na ce ina da sharaɗi eh eh eh kana da sharaɗi to to to sharaɗi na guda ɗaya ne bai kai ba babu ruwanka da mahaifina babu ruwanka da ni don abin da ya shigo ta cikin yankina ko ta yankin mahaifina ko kuma wani maƙoci ko wani ɗan uwana ya kawo ƙara wacce ta shafi gidanmu sai ka yi sai kai tariya baya kai tariya baya sai ka mayan da mutum kayansa don idan ka ce za ka ci gaba da taba mu to a cikin abubuwa fa guda ɗari ina mai tabbatar maka ƙwaya ɗaya na rak ya yi buba ka ce a cikin ɗari na yi ɗaya ka yi ɗaya eh abin da za ka yi eh kuma dan sanda aka kuma san gamo rashin mutunci wani ni kuma zan ci gaba da da mugunta ta a a a a a ya yi buba ni sulhu nake nema a gare ka haba yaya ba ya yabo ba kai kwantar da hankalinka ka yi abin da kake so a garin nan in dai in Allah ya yarda ni dai ni dai mai gari na daina sa baki a cikin abin nan Kuma kamata yi in kana magana da ni ka riƙa kallo na saboda ko ban ji abin da ka faɗa ba zan ga abin da bakin ka yake motsi sai ɗauke haske ko ni ba zan ringa haɗa ino na kai ba saboda ba na so yayin da na ƙullo rashin mutunci na in yi sauƙi saboda idan na kalle ka ne mutum ne mai kunya <laughs> gaskiya ni bani da kara yayin da na dauke ido na kai hakuri nan kai da ni to na gode to ba komi idan kunne ya ji eh sai aka ce jikin ya tsira ba komi ya yabo ba ba komi kai wannan anya mutum ne yaro dan karami da kai shaiɗaya ne anya bai aljani bane kake ji in baka in baka ki zuwa ba ni ko ba zan yi ba daga nan har tashin kiyama kai shiru kake ji kai bawan Allah me tai maka kaman gaje ta kamar ya na bangaje ta dan me kaman ka kusa bangaje ta na taba ta ne da ka kusa bangaje ta me yasa ka kusa ka bangaje ta sai ka bari sai na bangaje ta din dan me zan bari ka bangaje ta ka kusa ta mata hannu ni fa ba dan Allah ba ni bane ba fa kai dinwa kai ka isa ka isa ka nemi ka bangaje mu kyale ka buba waye kai buba buba ka shiga taitayinka wai ba za ka bari wai kawai irin mutum ne da kai waye ina ruwanka da ni eh waye kai ha ka bari abu buba me yasa duk wani tashin hankali a garin nan kake haddasa shi me yasa ku kuma tsofaffi ba ku gani ba ku magana ba ina ruwanka da nake yi da shi da kai nake yi ka bari idan na zo ka sai kai magana yanzu ba bangaren ka bane ba ha ka tafi neman abincinka me na shiga sha'ani na Allah shirye ka amin maka isa ba buba kaga kaga dan Allah ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri dan Allah ka haƙuri buba yawa sama da shi malam kai shaidan ne ko iblis shekara shida ina buga burtsatsen nan ina so in sha ruwa ni ban gaji ba sai yanzu kai kuma wata shida kenan kana rigimar nan an baka baki ka ki hakura na hakura ka hakura ina na hakura ni ai ban ga shaidar ka hakura ba ban ga shaidar ka hakura ba menene shaidar ka ware Ya'u. Na'am ba? Na kuma samu wani sabon rashin mutunci. To, ba ni. An samu wani tantirin takaddarin mahaukaci. A nan garin namu? Shi kuma sunansa sama da shi. Da ka ce sama da shi, in dai da mutum a kusa da shi, to fa zan yi saman da shi, kuma a ƙasa zai doka shi. To Allah kiyaye. Da wannan damar za mu yi amfani mu ringa bin sa baya mu nuna mai mutum mu ce masa kayar kai dawa dawa kake so ya kayar ma mun jin lali liman maban asiya asiya ta ita fa da kuma sojan nan da ya sa na tsallan kwado da mai gari a kai su da an can da ka lissafa su tafi a haka amma ka da mai gari a garin na ai wani bala'i ne da jafa'i za ka ja a kanka da rashin zaman gari na ji ko ban ka da mai gari a garin nan ba sai na kada fadawansa sai dai in mutum ba zan yawo ba <laughs> Kai. Habibi na ka san me nake so ka mun? A'a, ai sai kin faɗa. Waka nake so ka raira mu. Aha, waka kuma ai kin zo gidanta. Sahiba ta muradina. Ke na ke so cikin raina. ni da ke babu ban kwana ya ki zo na mu zauna tare Boma bama ƙaunar ki sun tashi da ni Bishiyar ƙaunar ki ta karye ta waɗan a baya Barkunan sanki ya zubo a idona. suka ban gani sosai ya kika ji kai habibi na za a je da kai ai na gaya miki duk lokacin da kike bukatar farin ciki ni ne kadai mai baki duk garin nan amma kuma sai na ranki ya ɓace <laughs> bai kamata ba ba girman ki bane idan kina tare da ni yana da kyau ko da yaushe ki ranga zama cikin nishadi ke in lukuta ni dan sirri ne ya kamata a ce ni ne abokin farin cikin ki ba ke ce abokiyar bacin raina ba menene abin da yake bata miki habibi na hmm? ba komai yake damuna ba kamar inda iyayenmu suke gaban nan yanzu aka ce auren mu ya taso za su yadda kuwa wai a hana majalisar ɗinkin duniya ta ba da umarni mutane da yawa kowa ya yi amfani da daman nan ya yi wa kansa makami saboda kare mutuncin kansa yayin da rigima ta yawa turawa suka yi amfani da wannan damar suka kawo bindiga da bomb the nuclear